gari ya ɗau zafi ko ina ba wani wanda zai taimaka mana ba ba yi a garin nan nan gaba wallahi in dai haka za a yi tafiya nan mai karfi ba zai taimaka wa mara karfi ba mutane da yawa da yawa waɗanda ni ne masu rana a yanzu suna nema su man dare ko kuma sun yi min me fara mutum dare ka je neman aiki babu ba taimakawa sai an yi magana ce dan maula ne kai ko Allah ya sa gida ba za a kama ruwa ko gaskiya za a yi zazzaga wallahi za a yi zazzaga nan gaba mun za mu ta addu'a za mu ta addu'a wanda duk baya alheri Allah ya tafi mana da da gaggawa wallahi ruwan nan dan kin bayanin shi ne amma mutum ya kafa ruwa yanzu shi ne talaka wallahi da ruwa da iska shi ya rage wa talaka kawai wani zuwa tana nufin ba komai ba abin da za a yi mutane don kasa ta tafi ba wani mai taimaka wani ko in an yi magana ce laifin gwamnati ne wallahi da laifin mutanen ma Allah ya ce ta shi taimake ka ko gwamnati za ta ɗaukar mutane tana ba su aikin yi ne akwai dole wani ya taimaka wani ni yanzu yadda suke ɗan nan a waje na ba a taimaka min baya fi tausayi ne ni Allah dan annabi kalle yadda an cince ce iri da an sai ce a gidan kuma yau in ka da shi faɗa a ta jike ka wato an muke gani kika gama kuɗi ne idan ne yanzu ma kila batan sai kike yi yasa kika rago wani gida kika zo tambaya ikon Allah ta faɗi ba ma idan abin da za ki ce kenan da me yake kaiwa sa shigo gidan nan ko ba haka ba ban da ko ba haka ba da har ya sa ni ya kai shigo gidan eh ko kan ma da shi ma shi ai ina jan da ba shi tsakanin da kina ba ya labarin daga wajen kawai dai ka kara babba guda ɗaya wanda zai aure ka ai ne ba darajar mace wanda zai aure ka kuma ganin suke kamar cewa ne shi kuma kinki ko to ai wanda ka tara su ka zaɓi wanda iran ka isin su ka tara guda ɗaya ba ka tsira ba da ko a gaishe magana gaskiya za a faɗe ta الزيادة الزيادة مع يا أخي ثانيا من قوة من قدرت قدر الله da ka gama karɓar to yanzu kan wani yare kake ta wannan abu to saurara saurara har ba shi an tilar zuwa canza da wannan za ka ce kan wannan kan wannan ba da wani kake ba kan wannan amma shi zai kan da wannan da kake da wannan abu ko ta yi maka ta zai ku eh ta yi ma wannan yana ko da a Allah wallahi ya san cikin kaga kautar kan ta kaga idan da ni kana zuwa kafin duk magana wasa idan mun tashi muna da wasa amma wannan wallahi ba wasa wallahi kace wallahi da zai ne ke amma wannan iya kace ya ai ba kana la ka ta maka maka wallahi da gaske in dai riya ta ce kuma dan in ga maka ubanta ne so Allah ya wannan ban da abinka ba zai ka irin wannan mace ce mata mata ai rashin yin ta ɗaya a gurina eh kawai na san ba irin karfi na mace kan kanka ka san wannan ba a mace ba ce maka ba ke nan. Wani shin waye zai ga wannan ya ce ya ce mata ba kan yaki amma duk tsayar mutum wannan sanin to amma kai na gaya maka fara cewa idan ta yi maka ga yadda muke tsakanin da kuma ka san cewa kamar uba nake a wajen da idan har kai maka karka da shi al'aure ne ne na ubangiji ko to amma jabir ba ta ka san ka san matsayin na ba abin da baka sani na haka me nake da shi da har zan tunkar to shi ke na ji daɗi da kuma wa nake da shi wanda yake da wani abin da zai sa na ji daɗi da kai nuna wannan bayani in dai ta yi maka kuma idan za ka neme ta saboda Allah in dai da aure kake son ta yayin da nake matsayin uba a wajen tafi zai shiga in fita in sami yadda mu magana kuma na gaya ma ta mai sojin kai yana da kuɗi amma kuma yana da sojin kai kuma na yi imanin cewa idan ma da cewa abokina ne yake santa to ba wani abu da zai gagara kawai ni dai matsala ta dai ake kai ne ba dan Allah kake santa ba da wata manufa kake neman ta daban to kaga ni na wani so wannan abu amma har idan na Allah ya santa da aure wallahi za mu bari bari bari bari ka ji wata magana kaga na kan ga yan mata ɗata haka da yawa amma wannan akwai wani abu da tura cikin su annabi a tafar sani kana ganin abu ka ya biya bai ya bai mai wasu sha gaba daya wallahi abin da ke ba maganar wasa a nan ma kwata kwata ba mu ta sautan karka da mu duk wani abu da suke bukata zan ba goyon baya da yake suka yanzu ba ki girka komai ba wani irin abinci ne gida ka bar abinci ne ko ka aiko ban bari ba shi yasa ba za ki ba to ai ban gani ai zaman duniya cuɗannin cuɗe ka ne inda duniya da gaskiya ko babu cikin girka ki ajiye mun. matsar sana'a sana'an nan da kike yi kikan an samu in yan uwanki sun zo daga daga birni suna kawo miki sai dai mai gida da baka san hakkin da ya dora a ka ba tun safe ka fita karfe takwas ka bar gidan nan mai gida sai yanzu ka da aka shigo kana mai ma na tafi maimakon ka shigo daga ciki ka tsaya a waje kana bambamin fada sai kai kai mai gida to ina shigo daga cikin me duniya sai ce mako to ka tsaya nan kai ta faɗa jin da ba za na yi sai daidai nake faɗa ke ba wallahi dai nake da ke kin gane ko wani gani gani na ga kina min wa ai ba hauka ba ce ga nan zuwa fa'ida ga fara nan na kawo miki Sannu ba ka Yawwa, kamar yadda na gaya miki shekarun da ke daga ya san ba da wasa ba kuma mu ya ce ta matsala saboda haka wannan gyaran bayan zaka wanda zai ga wani ba wannan ba shi da zaka abin nan ɗinka ba wani gyara ne ke da ke ka cika kin gane ko saboda haka abin da zai so fa'ida ni ba zan miki dole ba kuma misali ba ko da a ce na haife ki to dole ne in ji ra'ayin ki ba tana ni kane ne a wajen mahaifi saboda haka ga fara'in nan sai ki duba shi da kyau duba irin ta addini yawwa kuma ina fatan za a rike shi hannu biyu fara'in kuma ina fatan idan komai na ya samu shiga sai ka ce yawwa kai ma za ka rike alkawari tsammanin cewa mai yawa wannan shi ga shi nan shiga cikin gida in ka gama sai ka yi magana shiga na hanya <laughs> a baya na kuma kai karin fuska yawa dan irin wannan da ganin da ni da da ba shi da wani irin

tun daga jin bayan da na karɓe kuma har na amince sai ka tabbatar ga yadda ma yanzu zama na yake ka tabbatar an yi amince nan da ban amince ba ko sauraron ku ba san ba da sai hasu da ta tashi da gida su mutum da suka tare. amma duk da haka san wasu sukan karɓi mutum da fuska ne sabbi ka wata duk ko saboda ganin zo da ɗan karɓa bayan na tashi kuma abubuwa zai ko kuma shi ne kamar da su da amma ba ta so to da to amma ni na tabbatar daga karaman jiki da mani ya riga ya ba ni ko Thank you. Thank you. ta gobe su ke nan da mu a wani sai matsala a gani yanzu tun da nace ma to shi kenan idan na yanzu in na karba na su zan wanke da dare ko ka kama ko ka bari mana da tafi ne kuma da gobe juma'a ai ba kafin lokacin masallaci za ka iya sa kayan dan ka wanke sai za su bushe kafin lokacin masallacin ka kama da na gaya amma ina gama wa daidai da safan sun wanke ka kawo ma abin da nake so da idan ka je ka dawo ka ciro ka kawo min sayan aji. saboda ba na son ka je ka dinga zama saboda ba na son ka rubuta gobe ko wani ya mutu da ka san gobe juma'a to ba ku mu gobe rana fa to shi shikenan yanzu to na ji duk abin da ka faɗa zan wanke masu na gane kuma zama in Allah ya tafi na san yadda zan yi in zauna in zaman ma da zan yi sai ne musu kamar zan musu karin guga in zauna a kansu saboda in dai tsoro kake ta cikin kai duk ba abin da kai dai ka gan jin dauko kawai ka ban ka rinka samun dokoki kenan shi ma na da eh, sanda na faɗe shi sai na ji ma ya amsa hmm. saboda gaskiya ina jin sunan mata daban-daban daban-daban barkatai da mai daɗi da mara daɗi to ke a cikin masu daɗin mana na ki daban ne. to na gode ka amma an kai sunan naka a cikin mazaje ba baya ba ne gani har yanzu ban ji sunan da min daɗi kuma ya kwanta min a rai kamar naka ba. Ba fa ka kana da ya bai kike so ki tsokane ne. Ba tsokana ba ki an sunan ka har alfahari da ke da shi. a cikin ƙawaye mana ji daɗi gaskiya kuma wato kina da wani abu guda ɗaya Allah ya baki to duk mutumin da zai zauna ya yi magana duk bacin ran da yake tare shi lalle ki sun sa bacin ran nan ya zama amfani da daɗi to Allah ya sa um, ya magana Thank you. maganar guri na sabu da nan a kan na shawara to amma ni masu nan da nan shawara a kan shawara da ainihin fara turan da ka riga ka bayyana ta ka shiga raina ka yi a cikin zuciyata kuma ƙaunaka ta shiga cikin zuciyata ta zauna dindindin a yanzu ni dai ina tabbatar maka da cewa na zama a gare ka na zama kuma da aka sai inda ka zama dama ka jami in ka tsaya in tsaya in ka jami in wa. godiya da wanda ya kunshi ruwa a cikin Ba bai da na rasa wani ina da da ba maganganun su sai da sun bi sun yi domin ranar su zan ce ma sanyi kariya ta mai ɗin ke zuciya jabar amma gaskiya na abokin naka ya samu karɓuwa kusan ma'aida kaga duk ɗakin nan ta samu ta cikin albam ta rubuta yanzu yaran gida ma an zo kana ta ake a ce dan Allah saboda fara dan Allah ki maka ki ba mu kaza gaskiya ya samu karɓuwa yaran mu tana ta wannan gida ma ne ma ne ne Hajjaju ai ba dan gidan wani bane gaskiya saboda shi dai gaskiya fi sabilillahi ko gidansu ko gidan wasu kai hawa arewa amma sai dai gaskiya fi sabilillahi kusan duk irin rera ma unguwarsu ba na jin za a samu mutunci da kirki irin mahaifansa saboda mahaifinsa ma kusan shi ne babban limamin unguwar eh, ai tambayar da nake maka don wane ne ba na tambaye ka saboda in ji ko dan gidan waye saboda kudinsu ba na tambaye ka ne saboda in san me zan gaya mahaifinta wa aka haifa da arziki dan ai arziki na Allah ne shi ke bayarwa amma kuma ba zai fitare ba inda yana rayu mutum da yarinya tana son sa wallahi tallahi ba na tunanin ko dan wani ne su dai nemi ya zama mai kyakkyawan hali ballantana kai mai tsari za ka kawo abin da zai cuce ta ne eh ni ma abin da yasa yi duk kusan karin bayani saboda shi koma komai ne a fuskanci juna yana da kyau kuma sai dai sirkin da ake fa ba ah. fa da ba yasa ya jafa da za ta biya ya za ba ne a yanzu <laughs> eh, farhat shi akwai farhat kuma wancan farhat

ga masu motoci ga masu kuɗi yaushe na ki ɗaki na ba su lokacin ki akwai ma ki ba har kan kuma shi ya me mota wa yake ba da ita wa ya zo da arziki ubangiji ne zai yi arzika kowa a duniya duk wani ke ba da arziki saboda haka ni a waje na haɗaɗɗen gaye ke ma kan kuma dabba ma shi wata iya yake na ko amma ai ku fara abin so ne ga kowace ya mace sai dai ba ta samu wani shi ya kwanta min a rai na yi ma na magana yadda ne amma lallai kin ce wani abu yaushe zan tsaya na ɓata lokaci na kan ga gayu waɗanda za su tsaya kina saurara an shi ne gayi na shi ne gayi shi ne gayi na ni ba wanda ba ni da wani gayan da ya wuce lalle kimanin yin na farko yaro ne ga ilimi ga duk wani abin da ake bukatar ɗa namiji yana da shi duk abin da mace za ka gani a cikin ɗa namiji ko yana da shi to kuma wasan su ya saurara shi saurare ni yanzu harkar naira ake yi ga wanda ba shi da ita amma ni ai ubana yana da aiki ko uba ga ba za su tashi a lissafi ba wanda zai rike shi za su sa a lissafi a ga dukkan alama wanda zai rike ki shi za ki sa a lissafi yanzu shi ta mene da kika gani a cikin samawa kike so kunna ke ai tsaya ki so ba ta ilimi da ban yake ai so ko ba sai kin wani abu a cikin wani ah. in sai so ya riga ya tsarsa a ramu Allah ba shi yake hada shi to sai ma ba wani tun dai kawai Allah ya riga ya gama hada da shi kuma ni shi nake so saboda haka da su ji gobe da shi ko ni kashe wannan zancen shi hira da shi dan ba ka abin da za a tsoka ni ma yanzu abin da nake so da ke wannan yaro shiru ba labari ina ta sauraron ka ina ta sauraron ka kamar irin yadda abokanan ke abin arziki shiru ba komai ba ai na gaya mutum dai bacin aikin nan ne ana na ana ta kokari akwai mutane wajen mutum hudu ne suka tsaya mana kama da mutum amma har yanzu abin da ci suna kai tsaya ni ba magana aiki ne maka ba idan an samar maka aikin koyarwa kace ba za ka yi ba hmm. a ta koyarwa yanzu ne har yanzu dan Allah da Allah za ku gane ne ina aikin koyarwa ne mutum bai ya fara aikin koyarwa sai sai ya mutu ma yana aikin nan ba abin yanzu idan na fara aikin nan ni kaina na samu bare ne da ake da wani aikin koyarwa yanzu mutum aikin koyarwa ba in ba ba gwamnatin tarayya take ba mutum ba wacce ya mutum zai na ba mutum kullum ya rinka zama waje ɗin kana nufin wani abu na akwai bambanci a akwai bambanci mana ne bambanci jihar da ina ne bambancin albashi a abin duba da jihar da lokacin gama duk gasu nan amma in dai ba a nan bai federal government suke cewa ko ne ne ba ba gwamnatin tarayya gaskiya ba wani ci gaba da mutum zai samu abin da ne gashi nan ma ga mun ake wani dan aukan sata koyarwa A suke cewa eh amma gaskiya aikin nan dai ba ba san sanin sosai ba amma dai wanda ɗan amma alkawari daga nan zuwa ƙarshen wata Allah ne komai zai yi zai yi insha Allah to an yi duba nan magana ke ma ba ta aure ne gara a san abin da aure tunda duk abokan kana na kowa ya kai abin da matsayin sa kai ma gara ka kai lokacin ka to ni na ɗauka na yi mace magana na Allah. akwai wata tana nan yan gida da shi

Allah kuma ya cika mana burin Allah ta kuma wannan duma farko ma farko da muke ya kasance gaskiya duk da yake dai kamar yadda na gani ba shi kan fada ko ne a ran amma abin da zan ce to Allah kai mu wata rana ranar da aka ce yau ni an goni ke amarya ce to ranar zan takura ki zai to su komai yau an yi ranar shi ma ni ba ta fara fura ba in Allah da a lokacin zan ce in wata gobe har jin da to na ji daɗi da Allah ya gama wannan ranar sannan na manta magana da wanda ya mutu ba a tuje da na sami ba ta ce mata magana da yadda dai alamun ke nuna ne duk yi sa jiki na ya sani haka tana ɗan nuna na cewa da za a yaci na ga da na ke talauci a wani aiki na gani ba kuma na zo na ɗauko to dai ba na iya ƙoƙari dai in gane da ita soyayya da yadda a gaskiya na ɗebo ruwan da kaina ita ma babu mai isa faɗa haka san da yadda ai da samu da rashi dina ubangiji kuma kowa ya san babu wanda aka taɓa haifarsa da arziki kowa a duniya ya fi samu wanda kuma Allah ya nufa shi da arziki ba mafawaki sai ya yi shi ni ba komai sai dai rashi samu ne da ni ina son ka kuma gidan mu sai abin da nake da Allah ku kwanta da hankali da sai ha wanda iya nuna ma har zuciya ta iya ya buge da zai ba wannan na bakari da kanin da wannan yaron da idan ka gani da yaren da ke so na yin da ba a gudun ta abin da ba kama ba sosai da sosai dan ka san mun shekara goma cikin kudin soyayya kuma wannan abu na san daɗin kansa idan ki Allah

hankali da wannan abin da ka saba kawai kiran ka zan kan ciwo ka tsaya in da ka kama <laughs> da kuma da ne zama ka da zai ba zan baka kunna yawwa kan da mutum ne ni dai wannan dai ina ji ba ni gaskiya ba ni da wasu wadata tun kalmomi da zan iya gaya mako ko nuna ma ko zai zai ba kan kuma <clears throat> gaskiya <clears throat> samun ke tsakanin na miji kuma yana da yana ji na ina jin ka mai to bana dan ji ba ya dauko ruwan da uwar kanshi ni kuma ba kwana can gane ko dan ko kowanne magaskiya kace da abokin gurmansa kuma kowanne addabi da na nasa amanin dan ya dauko da alaba kan mu wai ne gida wannan babban fadan da kake na menene ne ko zan faɗa ai ko zan faɗa saboda ni ba ni da shi me aka yi kowa ya sani ba na yin abin da ya buga jina zama abin da yake yi ba to na ji ka tana ta bambami kamar wannan to duk gari yanzu an maza wai yaron nan yana son dan gidan alhaji ma'aru to shi ne kuma kake ta faman wannan bambamin fadan mai gida ina mu ina alhaji ma'aru ai na gaba ne gaba na baya sai labari alhaji maru Allah na duba su ne ba a kiyama ba tun da dai Allah ya ce duk talakar zai ji daɗi a lahira mutum ya haƙura da talauci baya munafurci to muna ga Allah ya sa mun garbace zuciyarmu to mai gida yanzu dan yana neman ɗan gidan alhaji ma'aru sai ka zo ka dinga wannan bambamin faɗa arziki ba na Allah ba ne yanzu ba da Allah ya masa gaba eh, eh. ko kuma zama a mafarkin zaki da jiran shugaban kasa ko an nemi su ne hakan ne na yi ma Allah ko yi da o tun na iska shi ne kake ta faman wannan babban dan ko Allah a nan ya ajiye ki a nan ya ajiye ki gida na kina wanke wanke to ai mu Allah muna fatan kullum Allah ya sa mu fa haka to in ba za mu tabbata a haka in abun hakan ba ban wani da abun da yake faɗa ina magana kina magana ba ai ba wani magana nake ba mai gida yanzu in ba mai ba ba ma fatan shi Allah idan ka mutu da ya ce ka kama ku a filin misali ba sai ma ce a dangara ku a wuta ya magana wannan yarinya a yanzu ba ta da wani tsaye tana da shi mana ai da akwai wani yaro abokin jaba da na gada jaba na mm, shi? to da gaje tana ta tasa shi take so eh shi take so wallahi na ga tana son sa ta da haka ne kin ba bukatar wani daukar lokaci ne ke ba tun ya gaya masa kawai ya gaya murya gabatan su su fito a zuwa sai da magana kuma haka ba na ai na dauka alhaji ko da wani tanaji ta kai mata wani tanaji za ta yi mata wani tanaji zan mata ni ba wani wani tanaji mata kin sai yaran yanzu ma ka iya tare da musu abin da kake gani shi ne daidai da su su ce ba haka ba dan haka in dai tana son sa yana son ka kuma mutumin kirki ne ai babu wani abin damuwa Ana zan yi a kira wani jami'in. Kira shakan? A wanda shi ka ji a ina yake ko yaya. A ai a tura kira shi tasowa. Tunda shi ma jami'in ubanta. Zani ne? Ba wannan mijin ai shi. kira ganin ba zai zafi mana, ina ganin ba zai zafi mata wanda yake ba a gari ba mm. kuma an ce abokinsa ne ko mm, eh, abokinsa ne gani ya fi kowa sanin halinsa ya kuma gane da nagartarsa shi yasa ya kawo shi don haka babu wani abu na illa kawai ki tuna masa shi ya din ya gaya ma yaron ya turo iyayensu a sai da magana tunda ba wani lokaci za mu dauka ba ba haka ba to a shi kenan zan sa a kira shi insha Allah ya masa bayani eh. yadda duk muka yi da ni da kai

Allah shi kenan tsaya mutumin kirki kuma iyayensa suna da mutunci ita ne wannan wannan abu arziki kuwa na Allah ne shi ma ku umma ya fi yin arziki ake ta kusa yin arziki kuma ba haka ba ne yasa Allah ko ya yi mafuka ba ila kuma duk tsaya wa gaya wallahi bai rufe karatunsa umma ba yi bai samu abuja ba za a tashi san ko yanzu duk namijin da ya tafi abuja ya gama yin kuɗi allah ko <laughs> nan yara to allah yi masa allah yi masa ai shi kenan allah ya masa zaman lafiya shi kenan salamu alaikum ya gari ya ayyuka ya kasuwa madalla madalla ai na da na da na ji karar inji na ce an samu karuwa ai abuwa ne wato saboda yawan ɗan cutar da ake samu akai akai bare kuwa shi ne muka wada wannan inji ya Allah ba ai babba ne a ga yana ɗauka abuwa masu kwarai kwarai kuwa zai ki tafi malamin saman na gajiya a jiya na zalaciya a jiya kalan ba da wanda zuwa shine na ji kira na ce bari su zo gaskiya ne ban san halin da ake ciki ba tsare tsare an ce manya na kiran ka sai ka ko wani ne ya dauko ma daukakiya mu masu yaya masu kiriniya haka ne ai ba haka alaji na kama ba wani abu ne yasa an kira ba eh, illa lokacin da ita wannan yarinya yar mai ɗaki na take ita ce ya a wajen mai ɗaki na ni nake auren mahaifiyarta oh. kaga ta riga ta zama ɗaki na aure na to don haka lokaci ya da yake ganin za a yi mata aure nake tuntuɓa mahaifiyarta ta ko akwai wanda take tsayayye ne a wajenta akwai wanda zai yi yana zuwa shi ne zai aure ta kuma ka san yau wannan izo ne zo ba mu wani tsaye ta san irin harkar ta matasan yau wannan haka yake to shine likita tabbata suke ce mu wani yaro ne wai shi fakat dan wajen ka to dana ne abin da zan gaya maka fara dai ba komai a cikin da sai karya ba shi da shi uwa ba ta da shi ni babu uwarsa jagon ni jagon waye zai taimaka masa tsakanin ni da uwa shi can mutum da uwa da uba shi kuma ba aiki yake ba karatun nan bai daɗe da kammala shi ba ko ba haka ba to saboda haka ni yanzu tsakani na da bara ke kallo in ya yi kokari ya nemi na kansa ya samu sana'a da zai yi kansa ya taimaka min to alhamdulillah amma ba zai yiwu ba aure ba yanzu ba ni kai na ka tanga ta ta zube ina son ta da ita ba hali kwata uka nan tsuntsu na ke ni me tama sai na mutu zan samu abincin da zan ci haka ne Allah zai kore ba an san da wannan amma mutum baka gaji mai unguwa ba ka ce kana son shugaban kasa ba zai yiwu ba ba a dama sata a lahira ba dai ba zai yiwu ba tama ina jin ka alaji abin dukkan Allah ne eh, to amma na Allah ne amma abin da nake so nuna maka alaji a nan kowane allazi da nasa nan, wani dagau wani kafaru wani kazzabu wani asina hmm? wani ajaramu ko wani ya yastaruna wani ya zuruna wani kuma amanuna ba to to duk ba wani abu ne ai wanda yake zai gagara ba insha Allah Allah baya dora wa mutum abin da ba zai iya dauka ba wannan haka ba ba haka ba ko wannan abu da kake gani akwai daidai shi ko yau da yan gidan gidan ya samu ko ya gidan mai turon kura shi ne zan yi magana amma ku kun ga karfin mu gaba da baya ba haka bane an mai sama eh. abin da nake so ka gani ni na kira ka ne akan mu tsaye da magana lokacin da za a yi cikin yaran nan kawai mm. ba wai na kira ka cewa ko yana da iko ko ba shi da iko ba ai iko da rashin sa duna Allah alhaji ka dubi karar shinjin wuta ne ba a gidanka ni ba sai a ci balbal ya abin da Allah ya kawo suna abu ai na Allah ne kai kwantar da hankali wannan yaro ni wallahi abun ba a ja komai abin da nake so ne ta eh. yanzu wannan yaro san da wani aiki da wani abu na yari yana dai babban abu da muke nema wanda take kaga dai duk sanyin wajen nan gumi ke to mun yake ai wallahi na kiran ka sata yayi ko wani abu ko dai ba haka bane ba wai kiran kowa bane ko kiran wani tashin hankali eh. kiran da nayi maka shine mu tsayi da magana da ni da kai musa rana ka sani kawai a lokacin da za a ɗora musu aure shi ke to ni tukun uwar ta tagumi a ina za a je da magana ba bayani harka aure harka ce harka ce ba za ta kuɗi komai sai da alwajo da to babu Allah ya sa mana to amma ka kwantar da hankalinka abinda nake so kawai amincewarka a matsayinka na ubansa idan dai har ka amince ka yarda kana so za a yi abu Su ba ko shi wani abu da ya sa shi yana da hali yana nan a raye sai a yi hmm. amma wannan ta wuce shi tunda ba shi da hali dan dama eh. abu da nake so ka gani to wannan kira da ne maka eh. kawai amsawar ka da amincewarka nake nema ba na buƙatar wai ko wani kuɗin kayan zance ko gurin da zai zauna duk wannan ni na ɗauki gaban gaba Allah wai wai wai Allahu akbar saboda haka na ji kana zancen muhalli kai ma ka tangar ka ta sai ko wani to duk wannan da kwanta da hankalinka akwai wani gida can da na kammala to kuma kan son da ala halin dama aka yi irin wannan ne wani lokacin a sa haya wani lokacin kuma a sa wanda suke Allah bai kore musu ba suna wannan nasa ya lissafa min ita a wani haka Allah ya ce in ya zo yin goshi ga shi ga kai ne wani sarkin wajen wani abin da ya baka ba wani sai baka mamaki kuma ya eh, yi talaka yau shi ne mai arzikin su shi yaro ne yanzu wanda ya karatu ya kuma gama makaranta an ce ya samu ainihin sakamako mai kyau ya kuma ba san abin da Allah zai masa ba wa matakin harkar siyasa nan sai ya zama wani shugaba ko gwamna ko wani abu kuma yan ya samu aiki nan zai baka mamaki abin da ko da haka ba ma hangen waye yi waye sai kawai abin da nake so amincewar mu, ka sanya albarka a kai abin nan ni na ɗauki na wannan gidan da zai zauna ɗin wannan gida na wani na ba shi duniya da lafiya saka Allah yadda kuma yanzu zan san kare baka abubuwan da duk za a yi kai ma da hikimomin da da ma da za ka yi da Allah ya ba ba wani abin alhamdulillah Allah an gode wa Allah an gode wa Allah an gode wa Allah labi labi bandiyarin baki goma ne yawa cikin barin ciki nake kin ga koyan da mutumin nan ya karbe ni alhaji ma'aru kin gani ko baki gani ba gani ba ne gida sauraron. To ai gari a kike ce kike ba ki gani ba ni na shigo da da abin nan da fara abin kai kowa ya sani na shigo kuma da yan bambami kowa ya sani. Yau dai haka nake wallahi wai wai wai. Sai daga karshe zan nuna miki. Kina ji na? Alhaji Ma'aru dan aljanna ne mai taimako ban ma'ida. Eh wallahi lomar jifa daga ba kai ba wallahi sai dai hoge. Allah shi kiyaye ka farin wata ka shi kai dare alfijir idan ka fito gari ya waye sama sai wa yaro ni za ka sai wa manyan banza faɗi suka yi ba kai barin banza ba ina sauraron ta ji abin da za ka gaya mun kana ta samun baba ni yanzu ni wallahi na dauka a duniya ba za a samu masu kuɗi wanda za ta ringa irin wannan hali ba wannan halin yan aljanna ne ashe duniya ba ta tare ta zama ɗaya ba ah, zai ki taimako wannan dai Allah sa nan aljanna ne ya ta samu zama a baki ya samu mati abin ba a ce a komai har waka yi na ce yanzu je ni na zaune da waliya ban sani ba a gida ina ta bambar dan Allah ki gafarce ni wallahi dan Allah ki gafarce ni uban yarinya dai ya ce komai ne alhaji ma ai alhaji ya dauki nauyin komai gaya miki ya ce komai zai yi Allah ne gida wai wai wai da kin yabo da da kin yi mun kin yi ajiya ne to yi wa kanki mana kisa kin ga ko kin gani kai ne gida kin gani ina so a da a'a ka shi da ka to ga layya layya layya ruwa ka an kuma na da saurayi ke nake so dan kace na cike raina layya layya ba ka kankari komai, wannan abu da aka yi maka ba wani abu ne ba illa mutuntaka da kuma ainihin halayya ta arziki da hakani da mutuntaka a ku daga ainihin kai har zuwa mahaifinka da kuma ainihin silar da ta haɗo da kai zuwa wannan gida shi wanda yaro ka kainin ainihin ya aiki na kuma yana faɗa irin yanayinka duk abin da za a iya yi za a iya yi don ainihin wannan abu ya samu nasara saboda haka ba abin da zan iya gaya illa cewa kai dai ka ƙara haƙuri mun riga mun da magana tsakaniya da mahaifinta ran juma'a tun nan za a saura aure in Allah ya yarda saboda haka ina maka nasiha da ka yi haƙuri ka kuma daure da duk irin abin da ka kai ka kawo ka san halayya ta ya mace musamman tana yarinya saboda kai da yake kana gaba da ita za ka fi ta ainihin hangen nesa da aka da Allah kare kasance ana hajima kanku kuma ga wani abu dai na ga an yi shi a nasara bisa kauna a kai shi sauran abuwa kuma duk wanda suke ganin zai zama wani matsala in allah ya damu mun ɗauki gaban gabara yin wannan don haka mahalli akwai gida na macen unguwar sheka don haka na baka shi kai tsaye duniya da lahira babu zancen kuma zancen sana'a tun da Allah sa ka riga ka gama karatunka ka san abin da za ka illa dai ka samu abin da za ka jalabta ya zama wani abu don haka a kan wannan su ma akwai kuɗi da aka ware za a baka na ganin ka zo ofis zan baka cek sai ka je karɓo kuɗi na ganin za a samu establishment da zana da nema miliyan da ya isa ko? <laughs> Allah da za su iya zama wani abu kuma shi wannan makullin gida duk ka zo can a ofis zan haɗa ka da sakatare zai nuna maka komai da komai da haka sai fatan Allah ya ba da son Allah shi Allah ya saka madalla madalla duka ga da magabatan na ko madalla ina yin nan gida lafiya ina so wannan abin arziki ne na ne godiya ma da da ma da Allah ya sa Allah ya kara Allah ya kusa duk sai abubuwa kuma na bangaren alhaji mun gode mu wani abu yi wa Allah ya saka wani abu shi ma ya ai kan ya kara mu dai mu dai kin ga kuwa da abu da ne wani abu da mun gode kada Allah ya sa za mu gani amin ya nan gida ba yana a yi godiya godiya an gode ba ko Hajiya har wani abin nan? Ba komai wallahi. Ina abin yake. Ba da kuma da rana ko ne. Allah ya kuda Allah ya tsara albarku. Amin. An gode. A gaida mai gidan kuma. An gode wallahi. Na gode ba komai wallahi. Na gode. Mun gode. To na ta. Ba da lato ki da gida. Gida ya yi. farhad ai da wani gaya ma alhaji mutum ne mai sauƙin kai yanzu kai saboda allah abin biyuwa kamar wanki ba ka duba ka ga irin wannan abubuwa ne ba. an yi wato abin ne an na rashin wato abin ya yi yawa kaɗan ma ka gani allah ya yi yawa nake yawa na rasa ma mai zan ci kan wannan abin gaba ɗaya ba abin da zan ce bai dai kawai allah ya saka maka da domin idan ba su dan kai din ba da duk wannan maganar ma da ba ta taso garin na gaya ma abun ma da ya baka ma sai na maka ah, a gode Allah ya daɗa barin mutane Allah ya kara mana da ban da ban sai su ma Allah ya saka da alƙali ya kamata saboda da ban so in tambaye ka wato amma saboda ka san yanayin yadda mutum ke tashi kullum yau na tashi ba wani bayani kuma yana da kyau a ce ka ba da koda dubu biyar ne saboda a ba mu roƙa gobe kuma mutum invitation zai ne kawai ma rage ban bashi ba shi kansa kaga akwai buƙatar a ƙara ka bashi amma wanda abin ka a dubu biyar ah. <laughs> eh yayi na mai maka a to tsaya to shikenan abin da ya daga in ka ba da biyar ne kuma ba san cika biyar ba a yanzu ga kuɗin da suke waje na ba su biyar ka ga nawa ne a wajen naka dubu biyu ne kawai suka rage saboda yanzu ka karɓi wannan ko kuma bari ba baka dubu Eh, dai ba da biyu idan na zo gida sai in karbi sai uku to ka bari ba ka dubu ɗaya mana daga nan in ya so mun ji fim ba ka abin nan ba ko komai ne ka ba da dubu ba ina zuwa bari sai a baka naira ko dai yake <laughs> a ba zan ba sa kura ta yi zaman ta ɗari yanzu da zan je kai fito da wannan kuɗin ko kashe ka bai ba <laughs> har ga ta gama shigowa gari wallahi da ta gari suna cewa an sha kwana to kai bayan kwanan ma eh, ka ɗibo su mulamulai Allah wallahi dare ko a ne ka tafi dan na zo kana nan ba faru kuma ba wallahi gariya kake kace su kenan a cikin aljihu Allah ka ga Allah ya daga maka ya bai ba kuma kai dai yanzu tunda dai gida zan shi yanzu kauci kenan kai ka tuna zaman talauci da kewaya ka tafi da kamar kamarka <laughs> ka san rayuwa yana ta zama <laughs> abin ne ba a siya komai wallahi ni rasa wanne ne mai daɗi mulkin sojan ko na fara hula ne wani kowanne ya zo irin tasa matsala da Allah za a abin ne ya ne, ni yanzu kayana da na yi odan nan su ne suka fi damu na A yanzu ba su ba kuma abin da addu'a sai addu'a da wannan ya da kyauta ne ba abin nan na ji hakan ma wallahi rajin ne na ji wani labari eh. game da yarinyar nan oke ah, ma'ida wajen matar ka ba eh, na ji labin alhairi da aka yi wa wannan yaro gaskiya abin da ya kamata da masu kuɗi Allah ya zuta su dinga ba a sai naka ne za ka yi masa gata ba gaskiya ne shi ma yaron da yana son ta aiki son tun da Allah ta ba shi da abun eh. wannan abu da aka yi masa ya kwarai da gaske eh. kuma mun ji daɗi Allah ya saka da alheri aji ka an san cewa dai tun da ka fara haka ne to kaga ai da na gaba akan gane gaskiya ne wasu abinda ne nake zuwa da shi ne kullum in dai an samu cewa irin wannan haka aure yarinya tana so yaro yana so shi arziki na Allah ya ke gaskiya duk lokacin da Allah ya gore maka wani abu to kai wata ka samu amfani kai amfani da wannan damar da aka baka yan nan wata ta to tana baba take sai mun nema baban nata ne kamar yadda baba yake dole a ce da mijin iya baba to duk da haka ta riga ta taso a hannuna komai da komai dan haka babu wani abu da zan kasa yi mata matsayin ubanta ina ganin ni ba san me na da bangaren saboda ka abin da ka shuka shi za ka girba wallahi sai shi ne haka duba gaba wani abu da za a yi da yaron yana da abin nan yana son sa masa kuma ga mahaifinsa mutum ne wanda yake mutumin kirki ana ganin an yaba da shi kuma mutum ne mai jika da iya da mu'amala da mutane don haka aka ɗauki nauyin abin komai da komai Allah dai ya abin nan Allah ta ka so ayyuka ka da ne ina ga da kuma guje eh. ya kamata ni wajen gida to saboda na canza wata mota ne ah. riga su kuma tuba ta da zaba ba da rai ya ta yi a a yi abokin yana zuwa ce ba ka ne kashe kashe na wajen fa zuwa uku amma sai ka ba ka ne haba Allah dan Allah ka ka tashi a umarta ki matsa ni kira Allah ne kika ni ki ne Wani irin cikin banza ne za ki ji cikin muke da za ki mutu za ki kuma ji kawai ta faɗa. na maila idan kika yi kika da shiga harkoki na ko zan ci miki mutunci ina zuwa na ba excuse ba na son wannan kawai sun banza yasa kike son gidan shiga harkoki na shi da nace ba na nan shi kan dalilin da yasa nake ba na nan to kuma dan me na za ki shigo kirkan kirkan hana da fada ba. na farko, kin yi min na biyu kin yi min na uku na ma kike shigar min hanci idan na tashi ba za ki gani ba ina gaya mu kada ki daɗe za ki shiga harkokin na ba ruwan shi da duk abin da yake gabana ba ruwan shi zuba min ido can wajen aiki ne yake ganar wasa wani zage-zage wani ne wannan ina ganin sai ne discussion din shi da

kallon fina-finan hausa da na kasashen waje ga dama ta samu a yaji video production mun tanadar muku da fina-finan hausa iri-iri kama da kannaban dariya rikici da uwa uba na soyayya kamar su kowa da ranar su na san adana an ci moriyar ganga da dai sauransu bangaren fina-finan kasashen waje kuwa abin sai wanda ya gani fina-finan indiya na zamani da alewa irin ta da da na amerika da na china da yakin soja kala kala jiya da yau masu kayatarwa muna kuma sai da yamcin kasa ta sai na bidiyo da rikoda da kilina ta ruwa da mai soso ga kuma kasa ta san wakokin tunatunan hausa da na indiya kowane iri muna kuma yin rikodin na bidiyo da rikoda da su ko da yawa a yaki video production gwanaye ne wajen ɗaukar bikin aure da yinin suna da walima da bikin saukar karatu sunan ayyukanmu ɗaya da su a wajen yi muka bambanta ku ziyarci a video production da ke nan ba biyu unguwar dan dago daura da gidan rico sabon titin mandauri cikin birnin kano ko ku sadu da daraktan gudanarwa alhaji murtala yusuf dan birni don karin bayani a yaki video production girma aka fi ku ba iya aiki ba magana yanzu abin da ka yi kada ya dace kenan duk maganar da nake gaya maka tun farko tun kafin a yi abin nan ba abin da ban ci da kai ba kuma kai kanka ka san yarinya na in banda Allah ya sa rabon ka ce kuma akwai mutunci tsakanin mu da su wallahi tallahi ba ka isa tunda ta fi karfin ka amma a ce yanzu yarinyar nan ta zo duk abubuwan wulakanci iri iri ba wanda ba na samun labari kan mata dan Allah ya sa yan nan mai hakuri ce har ta kai da yanzu aka ce ma wai ta fita ba ta nan yanzu kaga haka ya dace da kai mutumin nan da girmansa da mutuncinsa ya ɗau ɗan nan ibaka amana ce fa aka baka kuma da ka yin abin nan ba ta je wani lokaci ba kake neman ka ci amana to me kake nufi ko ka gano wata ne kana so duk ba haka ba haka ne mana to me yake ma yayo ne yake kuma gaskiya da kusan irin abubuwan da suke yi min yanzu ni ban ga dalilin da haka kawai za ta mai shiga haka kawai ban yi sarrafa kiran shi ne dawo ba sai ta ce min na dade to ba za ka tambaye ka ba me ya hujjar za ka fita gida a ce ba za ka dawo karfe tara karfe goma na dare ka shigo gida ka je ka kwanta gida ka kwanta ba sai ba ka san karfe daya aka ce ɗaya da rabi kana yawo a kwararo me kake yi amma kin san irin harkokin da suke yi a wato harkokin dare kake yi ba wai harka wai ta wani abin da yawa a ce mutum da yanzu kullum muna girma amma sai in ba mu yasa karfe tara duk namijin kirki goma zuwa goma da rabi ya shiga gidansa sai ka kai karfe ɗaya tana kwanci tana zan tana jiran ka dan ba za ta iya barci ba saboda gida na buɗe ni yanzu dai dan ana zuwa ana ga muku wannan abubuwan amma kawai doki mai baki ne su to ni ban yadda ba ban yadda ba ba za mu je mu ɗauko amana 'yar mutane ka zo ka ci amana ba mu zo mu ji kunya ni ina ganin mutuncin uwata uwata tana ganin mutuncin mu to ba za ta yi ba sam in za ta sake ka sake amma ba za ta yi ba kawai kina yin wannan ne ni ba ce amma gaskiya gaskiya duk wani laifi ma ne ta bangaren ta ka bangaren ta laifi ne. ni ba ai da ba yanzu ka fi gaba kai kake auren ta shi yasa za ka yi mata abin da ka ga dama saboda kana auren ta ko ba ina jin ka kashe a'a kawai daidai dai na gaya kawai ne ɗaki ne sun to shi kenan duk wata magana ta ƙare ba magana zan dinga yin faɗan magana kana mayar mun ba kawai wannan duk abin da kake mata ka daina kawai ka ji tsoron Allah amana ce aka baka kuma ka karɓi amana shi to amma dai bai zafi ba ni ba na sa da ke ke ma idan neman kike ki mai da mu yara ko kullum kira hanya cikin kenan an yi wannan an mai da ke an wannan kin da yau ma kin da mai ki mai da da ke yau ko kina nufin dan ni ba ni na ce ki ba a ya isa in ga miki ko menene tunda ina auren mahaifiyar ki hmm? menene ba haka ne? Ina ba wasu ga irin wulaƙancin da yake mun ba kullum ba a cin abinci na kuma ba ya da a hariran da wuri ne masa magana ya ce zai da kiba shi na zai da kiba shi ne ba dai kyakkyakin ne mai daɗi shi ne dalilin da yasa ai ba zai yi ba ce don kawai rashin cin abinci kuma ba ya dawa da wani abin da yasa dan Allah dan Allah ka tsaya kai a ce kullum ya ita zo ta faɗa ita kaɗai da ita saboda Allah za ta dinga da ita kaddara don ba ta da ma'ida yanzu dan Allah ya wuce da ma'ida mutum da muke tare da ita a unguwar nan tana da abokin faɗa amma a ce yanzu sai ta ce da aka aure amma a tsaye ga tana da mutunta ko a'a wallahi ta tsaye ni je kan na san wallahi da wani abu a kasa ba ka tsaya kai bincike ka dinga tuwa dan ba kai ka haife ta bane da saboda Allah ne aka taɓa nuna maka akan tarihi amma har zaka ce mm, idan ba kai ka haife ta ba na ga ina gaya mata yau na gaya mata jiya na gaya mata yau na gaya mata kuma me me zai za a to gaskiya dai ba ka tsaya kai cikin tukunna amma ga akwai dai wani babban dalilin da yake sa baya dawa gida da wuri in har mutum ana masa wata kyakkyawar kula a gidan me zai hana shi dinga dawa da wuri Allah ma ba abin manta kake ni da mazan zamani lalle mai gida manta kake da mazan zamani hmm. ina shekarun namu yin kwana nake a wajen mu da ba ita ba za ta ɗauki kin wannan tafiyar da kike yi ba idan na san ma'aida za ta kamanta gaskiya za ta kamanta tunda ina kwakwabarta ina kwakwabarta kuma na san dai ba ki bari zancen rashin yin girki tunda wa ke mana girki a gida ka aure da ke ta ɗauki yin girki rashin cin abinci ai ba wani abu ba ne sai dai lalle akwai wani dalilin da ya sa haka mutum ya je ya zauna ya manta da gidansa ko ya dawo da abinci

ta ce ba mai gida ta faɗa ta ce ga wulaƙanci mutum ba cin abu ya zama ci abinci gaskiya ba da ciwo ba ya za a yi ka zauna ka yi girki saboda Allah mutum ya barka da ci haka ake yi ba na zaton wannan yaran zai haka sai kuke ban halinsa kafin a abin nan kuma auren da na soyayya a yi dan mai yanzu za a ce to ai yanzu tun da dai kana yaban halinsa cewa ne ka yi bincike a kai kan ka yanke hukunci amma gaskiya bai kamata a ce ta kowa ba a bari ka gama bincike tukunna ka yi bincike akan ke faruwa to na ji zan bincika amma lalle yanzu ta tashi ta tafi yanzu a bincika daga baya ba za a zauna a tana gida muna bincike sai da tashi yanzu ta tafi na bincike eh, yau yanzu ka ita ta wani wannan da sai ka bata ka gama binciken ka tukuna amma ni dai wannan ban ga alamar abin arziki a nan ba Thank you. that was a rubber too. Is it a jabir a gaskiya jabir mutumin nan na ko ba mai magaji tun da nan mun mun ba mu mun so mun so ya kwana kwata kwata ba maganin bari kaga maganar nan ma ni ko kaɗan ba na san saboda abin da ya mun ba zan taɓa manta da shi ba kaga wajen nan da yana magana shi kansa da ne irin wahalar da tsawai da na ɗauka ta ɗan talikin nan ka duba gani sutura wani lokacin nake ba shi kuɗi ya je siya banda tawar zai ɗauka ya sa ya yi amfani da ita ni ban damu ba ka duba ka shiga da fitin da ne wajen yarinyar nan komai yi karbi amma yau wai ka a shirke mai yi kamar yaya sai ka ce ba san abin da ake ciki ba eh an yi abin da ya bani mamaki na ga babu da kai abun ba ba zai ba mamaki ba abun bai taɓa ɗaure min kai ba wato sai da na je gidansa na ce a yi min sallama da shi kawai sai aiko ya ce wai a ce baya nan wai baya nan tura sai da sallama ce eh, ce baya sannan na je na same shi a kanti da na same shi a kanti kan wani saman gano da zamu da shi wallahi sai na kwata kwata ma bai ma san da ban kwata kwata abin da ya bala'in daure min kai kar ka so gani da ya dizgani ga wasu yan bebi sa haka da sun zo wajen sun dai muni wallahi in dai mu ne kama kare wallahi in dai mu ne zai gane kuransa muna nan mutum yana kafa yana kafa mashin sigari kai kan kara ka sani wallahi zafi ne kawai ya damu wannan gaya ba fa karamin cuta ta yi ba in iskan gaya ne dan gaya ma wallahi kaga in banda ina tausayin sa ya da shi duniya cikin nan zai je ya dawo ya same mu a inda muke tare a nan zai je ya dawo zai same mu abin karin da bai saba ba a ce ba kai wai ya za ka yi mana kan yake faruwa ne hmm? a ce kullum kai da iyalinka babu wani zaman lafiya me yake faruwa kullum tana hanya ta ce wannan yau ta ce wannan mhm. an kai mai jaka a zai doke bakinta a cikin sun ko doke bakin muna ganin mutuntaka ka komai da komai ana faɗa kyawawan halinka da ɗabi'unka komai da komai ga gidanku ya ta ana kowa yana yaba da riga irin da gidanku amma kuma ya kake nema muna neman ka sallah kana nema ta zuwa alwala to gaskiya abin da kai mana in baka kyauta mana ba gaskiya yadda muka ɗauki ka tamkar ma'ida muka ɗauki ka amma a ci irin wannan rigima za ta dinga tasowa tsakaninku da ma'ida wallahi ka bani kunya ai na dauka ko wani zai take aure ba kai ba saboda darajar kani na da kuke ta da shi wallahi kai ne ma ita faɗa ne a ce har kai ne za ka dinga wulaƙanta ma ita kana ce mata mutunci gaskiya ba zan yi ta ba Kun ba ka ita dan ka take ta ba kashe wanda abin da aka faɗa haka ne kenan ko kuwa irin sharri ne na mata ka zaki zuwa ta faɗa wani abun ya da gaskiya <laughs> amma ai yanzu a ji daga bakinsa ba dole ba ne kan da yarinyar nan ta zo alhaji fuskar ta kumbura take zuwa amma ka ce za ta yi wani kuka yana son fuska eh. ta kumbura ba kuma in ta so ta gaya masa wani abin da yana bani mamaki ka tsaya a tsakanin ku amma ya me yake faruwa da wai tukun bai kamata kuna magana ne bisa na kasa da cikin abin da kuke faɗa ba amma dai ni ba na san dai wato abin da bai kai ya kawo ba in ce zan taso da kai na zan iya ganin ko mene ne ke faruwa saboda da abin da na so na zuɗa amma kullum na tunanin na zo sai na ga cewa bai dace ba domin gaskiya kamar yadda aka zama mana aka bani bai kamata a ce kuma kullum zan rinka zuwa ina kawo kuka a kanta ba kuma abubuwan da suke faruwa din kamar yadda na faɗa ba abu dan abin da bai kai ya kawo ban ce, na fita ce ta to hmm, duk abin da nake gaya miki dama na sun fara eh, mu da mu da nan ba sai mana sai da ta je can ba haka bane take maka abin da bai kai ya kawo ba ba na son tun da nake gaya miki ba a cikin gida ta zata ta abin nan abin nan duk gaba daya kamar dai ne ke faɗa in dai an fitar barawo to sai a fita mafi sau amma dai ni gaskiya na san ba wani laifi daga gari ne. yawanci dai kusan da abin da ya faru ita ma ita din ita take zuwa ita take jawowa saboda gaskiya ni ya kamata a ce na zo na faɗa domin a yi mata faɗa tunda iya kokari ina yi a tsakanin mu ita amma kuma ni ina ganin ba zan iya tasowa yanzu zuwan ce ga abin da take ba domin bai kai ya kawo ba yan abubuwa ne wanda zan sa ta sai gaba ta yi ko yawan hantara Ta sanar da abubuwan da yawa wasu ma dai gaskiya ba zan iya faɗa ba ne amma ku abin da mamaki ni ma yana bani mamaki abin da mamaki wallahi inda ma ta ɗauke ka a cewa har tana hantara kuma duk anan da yara gida da waye duk da ba ta hankali su ba zargi ita kamar yadda kuka san halin na wake nan idan har hali ne nake da shi mai kyau bi babban abin da idan an ce zan yi ne din ma sai ai mamakin cewa ba zan yi wannan ba tun da da ban yi ba bai kamata yanzu na yi ba to duk dai yanzu magana za ta wuce ni ba na sa irin wannan kananan ma. ka gane ko sai ma ba wai zancen ko ita za ta gora mu goyi da bayan ta ba dan yan mace da shi da ita da ɗaya ne dalilin zaman da abu da da kanin abokin abokinsa ne kuma suna tare komai da komai halayya ce ya ba shi ya kawo kuma yanzu ma shi ma zai zo shigo cikin wannan gyaran lamari babban abin da nake so kurin shi ne ka dai laliba ka san me yake faruwa domin mun rasa me yake shiga ya tsakaninku

ganga za a yi hada fauranta. Mun gina shi ya samu maimakon ya neme mu ya buge da zagin mu shi ganinsa ya kyauta. kyale shi in ka taimaka kunki ya biya bukatar shi sai ya kwanta cuta kai dare ya ba rana halkan mutum auna na faɗa kuna jina ba kira da ke yi ba matsayi makonan ke nema in gaba ya mai ta da sosai ya nuna ma can hali da alfarma sannu sannu sai ya yi ma yaudara bakar ta. burga sai ta ninka bayan da ya ce modiyar ganga sai ya da goranta duka bayan gada ya ci moriyar ganta sai ya yada koranta dan adam akwai buru sa shi ko ka ga burinsa ya rike ka ba wasa kar ka samu shi da dan adam masharranci bai kula da adalci ya fi shirya zalunci bai kula da khairi ba an ji moriyar ganda agamu na ba ko tukun zan sallame shi yawa hmm? da yin da muna lafiya ya harkokin kasuwa ma da da alhaji yaran nan na kusa su ne in dai har ba zai ranga bari yarinyar nan ta sha ruwa ba to wallahi zan tsine miki in ya zo ya lalace gaba daya dan ni ba mutumin banza bane ba ko ba haka ba ka haifi mutum ba ka haifa ka ba ko mu wannan irin tarbiyya ne iyayenmu ba ta nuna mana mu koya amma a ce kamar ɗana zai ci moriyar ganga ya yadda kore wallahi bai ta ba ba zai yiwu ba ya yarinya nan ta mishi ko abin ne mai ban mamaki abu ne wanda aka yi shi bisa soyayya da kauna bai san idan ba ita ba shi ma ba shi haka bane ban ne masa ya shiga uwa duniya ba haka da sun ba shi ba ita ba shi duk ta so ba abu ne wanda zai ba kowa mamaki abu ne aka yi bisa kan soyayya da kauna kuma haka ba kuma kowa yana yaban halin yaran nan mutumin kirki ne ga yanda yake ga yanda yake kuma ba jahili ba ne ba ya ce jahilci ne to abin da ya kowa yana mamaki yanzu ta waya ya gani take kamar ma ni nake da wani masa gindi ke kullum duk abin nan da ake a ce yau kai da ka ba zaman lafiya yau tana hanya gobe tana hanya ana kai da shawara zan dau mataki wannan shine abin da za a yi zan dau mataki a kan shi dan kar in yi kace za ka yi man fada ko na yi gaban kaina ba zai yiwu ba matakin da za ka dauka ai ba wani mataki ka dauka na mai zazzafa ba illa dai a tsawatar masa a nuna masa kuskuren sai gane ya gyara tunda ainihin in ya ka mu zauna za mu ka mu fata ko ba haka ba da dai sabani ne dama aka yi sabani tsakanin amma nasu ne yayi yawa yau ana nan gobe ba a nan shekaran mu goma sha biyu da matan nan a lokacin da nake amma ba mu taɓa ainihin sa'in sa da ita ba ko duk da cewa ba aure ne na ainihin yarinyar nan tun da ta je gidan nan ba abin da take wa yaran nan sai ladabi da biyayya sai wasu abubuwa da za su dada masa rai ba ma shi ba iyayen shi ta dauke shi masu mutunci yarinyar nan mu ba su da laifi a wajen mu amma da yake shi dan dan dan dan zanin uwa ne ko ba haka ba to in ba dan da uwar shi take labiya a kwana ba yaushe ubanka yana ustazi kamar ne wannan na buɗe murya daga nan abin nan a baku bai za a jiwo kiran sallata amma a ce na haifi ɗaya yana nema ya zama tunan ne wanda ba zai yi ba sai ka haifi ɗa ba ka haifi halitta ba ka san mutum da kai abin da ka nuna masa daban shi kuma abin da zai daban to an ce akwai wasu yara da yake yawo da su dan yi kokari in gana raba su suna kyautata su ne suke canja musu idan su ne dan to idan bai rabu da su ba to ni ba akan wannan ya domin yadda wace yanzu ba ta ka bace ba zan yadda zanen siyasa ba sai dai a san yadda da kai na zan kai shi ofishin yan sanda a kama shi in ta kama da shari'a a fitan mata da hakkin ta kai ba haka wani illa dai su ne can ba zai mai mata mutumin banza ba tun da kai mahaifinsa ne shi kana na kira shi har gida mun tattauna ga ma ga na shi har ya gani nake ga masa da bai da yake ji in taruwa ne suka ce wai su baya dawa gida sai karfe biyu na dare ko wani lokacin ma zan kuma ta masa magana ya ce zai zai bigi bakin ta yadda ta faɗa amma ni duk ban yarda da irin wannan ba to kuma sai abu ne yau ta zo gobe ta zo a gare abin nan da ya yi yawa to ne shi mana kira shi ake muka yi magana na amma sai ba faɗa su abubuwa da ba to mun yi musu faɗa ta koma ni da kai na da kai ta na je ta na to ba sai na ba kuma san wannan abu da baiwar Allah nan ba duk lokacin da na rufe yaran nan da faɗa kamar zan ka shi irin ni na iyaye sai ka ga yarinya ita ba ta so ita za ta kawo ba za ta ce ga abin da ya mata ba mu mun gani an gaya mata na zo ji mai imani ne mai tausayi ne ai ba ya so abin da ran yarinyar nan za ta ba zai ba ta ba ina abin da nake gani kenan yarinya dai kan da aljanna ce a ƙara hakuri ba kuma a hakuri ba za a yi ƙara haƙuri abin da za a ba ta gargaɗi shi kenan Allah ya kiyaye ta gaba eh, Allah ya kiyaye amma Allah ya shirya mana Allah ya shirya mana to kuma ta yin abin nan to Allah ba komai ne ma na zo in yi ba ya hakuri kuma a ni wannan har ga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abu mai kai jama wai wai wai shi ne ake cewa in ban da nufin Allah na kwance ba zai tage ba banzo na zayyadi in ban da nufin Allah Allah da Allah ba da ya rasu ya rasu ne Allah ya dan ya rasu da Allah rashin mutunci na saboda ba ki da kunya ba ki da ba ne ba Thank you. eh kina wani shiga mu wani da kake wallahi Thank you. ke ba zai a gara gida wuce ba da ke da iyaye na su gaba ɗaya wuce wannan that's the choice ah kinga ki da take na magana ta wuce bari look ki kai a cikin wannan gida idan na dawo da kake gidan nan sai ya san yawa da yaya ki abin da kike ko ki ba that's that's the thing da you got da wannan da ta wuce abin da yi ba talakawa Thank you.